This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da kuma mita ashirin da biyar, sai kuma kilohertz ɗinmu dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma kamar yadda aka saba ana iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya FM haka kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a cikin shirinmu na dare sannan ina tare da Sarfila Hashim Gumal wanda za mu gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. har yanzu fa 'yan majalisar najeriya suna son motocin da suke bukata wanda suke ga za a iya basu domin ku za a hallaka kuma miliyoyin kuɗi. 'yan majalisa a jiha an riga musu motoci kwamishinoni an musu motoci local government ne an musu motoci Tofa sai kuma mu koma mu ji cewa a tattaunawar da muka yi da wani mai fashin baki ko malamin jami'a da Kabir Mato ya yi magana ne game da kudurorin gwamnati na maganar gabatar da kadarori. Yadda al'amura suka lalace a kasar nan yanzu ya kasance cewa mutum zai zama baya da kwabo amma in ya shiga takara ya ki zaɓe ko kuma aka naɗa shi wani mukami kafin ka ce kwabo nan da nan ya zama shine mai kuɗi. To akan haka ne za mu karɓo yoyinku domin mu ji ra'ayoyinku yadda kuke kallon maganar cewa sai mutane ko kuma aikatan gwamnati sun gabatar da kadarorin da suka mallaka kafin su fada cikin ofisoshin da aka ɗauke su. Sannan za mu ji yadda ake ciki game da kwamitin nan da aka kafa don sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A wannan makon ne a tajirin nan mai kuma shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya haɗa kai da gwamnonin jihohin Najeriya hudu da hamshakin mai kudin Afirka domin ƙarfafa hanyar da za a kawar da cutar shan inna da kuma faɗaɗa kafa ga ƙananan yara a arewacin Najeriya. gwamnonin jihohin sokoto yobe borno kaduna ne suka haɗu a kaduna domin rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta tallafa wa shirye-shiryen rigakafin an dai yarjejeniyar ne tsakanin gidauniyar bill da malinda gate da kuma gidauniyar dangote har ma da jakadan amurka zuwa najeriya haka su ma jihar kano da bauchi za su sabunta yarjejeniyarsu da wannan kungiyoyin dalilin wannan yarjejeniya dai shine gidauniyar bill da dangote su raba hannu wajen biyan kuɗaɗen da za a amfani wajen gudanar da shirye-shiryen wanda za su taimaka wa jihohi wajen baiwa yara rigakafin cutar kyanda da ke haifar da shan inna domin kawar da cutar da kashi 80 cikin 100 kafin karshen shekara ta 2018. Hukumomin kiwon lafiya ko hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta ce an sami wani mutum na biyu da ya kamu da cutar Ebola a ƙasar Saliyo 'yan kwanaki kalilan bayan da aka ce kasar ta rabu da cutar. A cikin makon jiya ne aka soma ganin cutar a gawar wata mace da ta kamu da cutar har ma ta zama ajalinta a ranar 12 ga watan Janairun nan da muke ciki. Wani mai magana da yawun hukumar ta who tarik eh, jarafish ya ce yanzu kuma an gano cewa a cikin wannan mata da ta kamu da cuta to akwai ta wadda ta yi ta ita ma ta ɗauki wannan ciwo kuma an keɓe ta a wuri ɗaya ana ba ta magunguna saliyo dai tana cikin ƙasashen afirka ta yamma ta uku wadda ta harbu da wannan cuta ciki har da ƙasa irin soyo liberia da gini da cutar ebola ta halaka mutane kimanin dubu goma sha ɗaya bayan da ta kama a akalla mutane sama da dubu ashirin da takwas su ma kasashen liberia da gini din dai har ila yau majalisar ta ɗinkin duniya a ƙarƙashin ma'aikatar lafiya din ta ce sun kubuta daga cutar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani kusa shari'a na ingila ya ce dukkan alamu na nuna cewa mai yiwuwa ne shugaban rasha vladimir putin ne da kansa ya da umarnin a yi amfani da guba wajen hallaka alexandra litvinenko wani tsohon ɗan leƙen asiri na rasha da ya arce zuwa birtaniya bayan zarge-zargen abubuwa da yawa da ya taɓa yi wa shugabar na rasha ciki har da cewa shugaba putin yana ɓata ƙananan yara robert owen wanda wani tsohon alkali ne da ya shugabanci kwamitin yadda aka kashe ɗan leƙen asirin na rasha ya bayyana sakamakon binciken da ya share shekara ɗaya na gudanarwa inda ya ce wasu jami'an tsaro biyu 'yan rasha ne suka aiwatar da kisan a wani otal mai suna millennium da ke kusa da ofishin jakadancin amurka da ke tsakiyar birnin london a watan nuwamba shekara ta 2006 to a ƙarshe wani mutum musulmi ɗan ƙasar kenya da ya kare wasu kiristoci da ke tare da shi a wata motar fasinja da 'yan ta'addar al-shabab suka afkawa har suka harbe shi ya mutu a asibitin kenyatta da ke birnin nairobi shi dai sale sabda fara ɗan shekara 34 an harbe shi ne a ƙugunsa lokacin da yake kare su wa'annan kiristoci a lokacin da 'yan ta'addar suka kai musu hari ranar 23 ga watan disambar da ya gabata na shekarar 2015 wanda bayan haka ne aka cincime shi zuwa asibiti a hirar da ya da muryar amurka a farkon watan janairun nan daga kan gadansa na asibiti fara ya ce sake jaddada ya sake jaddada cewa addinin islama addini ne mai karfafa son zama zaman lafiya kuma musulmi da kiristoci makwabtan juna ne a ko'ina a lokacin da mayakan na alshabab suka kai musu hari akan motar tasu sun nemi cewa sai mutanen da ke cikin motar sun sauko su kuma karkasu a matsayin addinansu daban-daban na musulmai da na kiristoci a can amma sai suka ki suka maturje cewa lallai su ba za su bambance junansu ba sai dai a kashe su tare ko kuma a bar su su gudu tare su tsira tare Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. har yanzu fa 'yan majalisar najeriya suna son motocin da suka ce suna bukata wanda kuma za a hallaka miliyoyin kudade sama da miliyan dubu hudu hassan maina kaina wakilinmu na abuja ya haɗa mana wannan rahoton zabga-zabgan motoci na zamani da 'yan majalisar ke son saya ana saran za su lashe zunzurutun kuɗi fiye da naira miliyan dubu hudu a daidai wannan lokaci da ƙwararru ke cewar in ba ya hankali ba nan da wata shida a tattalin arzikin najeriya ka iya tsayawa cik duba da yadda farashin mai ke karyewa a kasuwar duniya. Na tambayi mai magana da yawan 'yan majalisar Honorable Abdulrazak Namdas karin bayani dangane da waɗannan motoci. Ana ganin kamar an ba mu loan don haka bai kamata a siya motar nan. Motar na majalisar ne kanta ba na ɗan majalisar ba. A wannan za a yi aiki ne wanda a turance muna kiranta oversight function. In an ba mu loan, loan daban take. Za tar 'yan majalisa a jiha an riga siya musu motoci kwamishinoni an siya musu motoci eh local government chairman an siya musu motoci to wasu me zai hana ku yi amfani da motocin da za ku siya ta hanyar samun rance daga gwamnati din ba ha to ai rance daban rance ai za ka ne daga salari na don haka ba dole ne ka ɗauki motan ka sai ka je kai aikin gwamnati in akwai dokar da ce a baka motan ba laifi bane a baka mota din motocin mu da muke da su yanzu yawancin su mun yi kamfen da su gajiyayyun motoci kwararre kan tattalin arziki Abubakar Ali cewa yake shugabanni lalle ne ba su san cewa yanzu fa gari ya waye yan majalisa suka dangata cewa da sakatare yana da mota tilas sai sun kai jib da sauransu abin da ya kamata su duba an zaɓe su ne su zo su yi maganin barnan da ake ya wanda kai ka tura shi je maganin barna kuma sai ya ce ai wancan yana barna hudu saboda haka ni na yi barna biyu in ma da motar da za sa to ya kamata ya fara hawa motar da ake haɗa shi a Najeriya. Hassan Gimba Ahmed editan jaridar leadership ya ce fidda wannan maɗuɗin kuɗi don sayan motoci a ƙetare tamkar ƙarawa Borno dawaki ne. alal misali za su da kusan biliyan biyar su sai mota biliyan biyar suka kai japan misali suka sayi kamri ai bai taimaka najeriya ba najeriya akwai kamfanin motoci da yanzu a durkushe suke kaga tijo kaga inoson kai ko taya masu yin tractor idan ka ba su biliyan biyar kace karamin mota kake so za su yi ma karamin mota to idan aka ba wa kamfanonin najeriya kuɗin na aiki in suka ɗauki mutane aikin nan to kaga masana'antu ya bunƙasa hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya. Amshin waka in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta To ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da gwamnati ta kafa don sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya wato sanata Ali Wakili daga Bauchi ya yi ƙarin haske kan wannan kwamiti wakilin wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi Yakubu ya aiko mana da rahoton. in ka duba ai an lalata wannan yanki an yi asarar dukiya an yi asarar mutane wanda wannan ba za ya dawo da shi ba kayan wani rayuwa duk an lalata su kaga duka sai an zo an taimaka musu an gina musu a dawo da su a rarrashe su a kyautata rayuwarsu yadda za su mance da abubuwan da suka faru yadda kuma za su koma walwala kamar yadda kafin wannan tashin tashino ya same su a ina ne wannan hukuma za ta samu kudaden gudanar da waɗannan ayyuka na raya shiyar arewa maso gabas us. Eh, muna kyautar zaton akwai kuɗi da jihohi guda shida na wannan arewa maso gabas kowanne za a su dinga ba da gudumawa wanda za a cire yayin da ake raba musu kasonsu na kowane wata daga gwamnatin tarayya muna kyauta akwai ƙasashe da kuma hukumomi masu zaman kansu da sauransu wato donor agencies suna da gudumawa da za su bayar in ka duba yanzu haka akwai dan wani kuɗi na north east presidential initiative wajen kashi hudu ne da hanyoyin da za a samu kuɗin ba ma so mu ɗora nauyi wa gwamnatin tarayya bisa eh, halin da muke ciki ba ganin rashin sanya gwamnonin jihohi a cikin wannan ba zai samu karbuwa a wajen al'umma ba ba da za a yi an aiwatar da dokan nan aka zo kafa jami'an dokan nan ba tare da gwamnoni ba jihohi ne za su kawo kuɗin da za a aiwatar da dokar nan jihohi nan su za su kawo mutanen da za a zo a saka su ko chairman din ko executive directors din da sauransu haka tare da amincewar shugaban kasa saboda haka suna da jarinsu a ciki suna da abin da za su faɗi a ciki da sauransu hakkin gwamnati gwamnati ne wato bangaren eh, shugaban kasa da zattaswa su tabbatar cewa walwala da rayuwa da tattalin arziki na al'umma ya bunƙasa an kare su da sauransu. to kun tambayi gwamnoni ra'ayoyinsu. mafiya yawan mu daga jam'iyyar apc ne. in ka duba shi shugaban kasa muhammadu buhari ya fi kowa damuwa akan wannan matsalar namu na jihar arewa maso gabas saboda haka ba za a samu wani eh, matsala ko tangarda daga wani gabna ba sanata ali wakili kenan fagacin bauchi a hira da manema labarai dangane da shirin kafa hukumar raya jihar arewa maso gabas abdulhab muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya To daga nan kuma mun tattauna da mai fashin bakin siyasa a Najeriya kuma malamin jami'a Dr. Kabir matu game da maganar bayyana kadarorin ma'aikatan gwamnati da gwamnati ta sa kahon zuka a kan ayi. Shin me yake cewa ne? yadda al'amura suka lalace a kasar nan yanzu ya kasance cewa mutum zai zama baya da ko kwabo amma in ya shiga takara ya ci zaɓe ko kuma aka na ƙarshe wani mukami kafin ka ce kwabo nan da nan ya zama shine mai kuɗi a cikin al'umma wannan shine ya kawo wato kalubalen da ake fuskanta a yau wadda shike ya mai da 'yan Najeriya suka zanci cewa rashawa da cin hanci ya zama na abin ado maimakon abin kyama abin kazanta ina ganin wannan mataki da ita gwamnati ta ɗauka wato wani abu ne wanda dama yana nan a cikin doka sai dai ba a samu wato aiwatar da shi ne kamar yadda ya kamata ba wanda shi ne ummul haba'isu da ya ba ainihin a waɗanda suka samu kansu a makamai daban-daban dama na wato yin ma al'umma hana. Har da sojoji an ce su ma siye da ina tunanin ko kuma mutane suna tunanin kila sai 'yan siyasa. Akwai alamun cewa lallai su ma kansu sojojin ba wai tsarkakakku ba ne kamar yadda ya kamata. An daɗe a ƙasar nan musamman tun da mulki koma wajen farar hula ɗin da casa'in da tara wato shekaru kamar sha shida kenan da su suka mm. sojoji ba a cika binciken yaya suke wato sarrafa dukiyoyin jama'a da ake wato yi musu kasafi domin su sai kayayyakin tsaro haƙoƙi na wato musamman ƙananan hafsoshi da sauran wato sojoji na wato rundunoni daban-daban farar hula bata isa ta bincike ta ga me suke ciki ba yar manuniya yanzu ta nuna cewa eh to lalle kuwa lalle a na almundahana sun ci karansu babu baka kuma su ma yan ƙasa ne dokokin ƙasa sun hau kansu musamman waɗanda suka shafi Kudade na gwamnati na al'umma da kuma mm. yadda za a sarrafa ba wani abu ne sabo ba shine kawai kawai zai mana maganin irin wato kalubale na babu wannan babu wancan babu wannan babu wancan. To ya za a gwamnati ta tantance cewa wannan dukiyar da aka faɗi cewa ga abin da na mallaka lalle an tara su ne dama can ta hanya mai kyau ba ta wawura kuɗin ba. Eh ai wato dan yar manuniya za ta nuna a an san cewa idan ka shiga soja ko ka fara daga kurtu ne ko kuma ka fara daga wato hafsa ne irin shekarun da kai an san menene albashin ka menene allowance ɗinka wani halaye ka samu so duk abin da ka samu idan haram ne za a iya ganewa idan halal ne za a iya ganewa ba irin halin da muka samu kanmu a ciki ba yau wanda shi jama'a na kyamatan shugabanni saboda wannan huma da ake yi na akan cewa ana tara abin da ba ah, na Allah da annabi bane to mun gode sosai Dr. Kabir Rumatu da ka samu lokacin magana da mu. Ba za nemin kuɗinka in kuma ka tashi kashe ka kashe su ta hanya mai kyau. an gaida Dr. Kabir Mato daga Jami'ar Abuja sai kuma mu koma ga maganar waya domin akan shi ne za mu magana jin ra'ayoyinku na maganar batu na kadarori da ake son a bayyana kafin a shige ofishin gwamnati. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Kwantagora kuma kiran farko wane ne a Kwantagora? Assalamu alaikum kan magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora jihar Neja. To alaikum salam me zaka ce kuma me ra'ayinka game da maganar bayyana kadarorin mutum kafin ya shiga ofishin gwamnati? Ko dan siyasa ko soja ko mawaye? Gaskiya mu talakawan Najeriya muna goyon bayan bayyana kadarori kayan a shiga ofishin saboda shi ke maganin sama da fadi da azzalumai. In an bayyana kadarori to mutum da ya sauka in ya sama da faɗi za a gane kuma in ya adalci za a gane in kaji mutum ya ce bai sun bai da kaddauri to dama mahandami ne azzalumi ne to muna godiya bari mu tafi Jos jihar filato wane ne a Jos Assalamu alaikum wa alaikum assalam Kabiru Highlanders daga Awaki to kabiru Highlanders uh, me ra'ayinka game da bayyana kadarorin mutum kafin ya shiga ofishin gwamnati eh dan uwana wato abin da ni ma na kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa din nan mm. ni ma ina goyon baya domin yin hakan insha Allah zai kawo sauƙin waɗannan abubuwa da suka faru a baya wannan muna goyon baya ɗari bisa ɗari Allah kuma ya ƙara wa Buhari ƙarfin ikon ci gaba da farki Najeriya. To mun gode Malam Kabiru bari mu tafi Nasarawa wane ne a Nasarawa? yawa kana muhammadu tasiu ina kira kai tsaye daga maraba da local government nasarawa state to malam tasiu menene ra'ayinka game da bayyana kadarorin mutum kafin ya fada ofishin gwamnati ai hakika wannan al'amari abu ne mai kyau don mutumin da ya bayyana iya kadarorin shi na ko shekara na wai akan kujerar gwamnati da zaran an ce ya sauka misali ake didiga abin da ya mallaka har ya zata haka to an sanya wa wurin kudin kasa ne kawai kaga sai a karkato shi ai to to mun gode sosai da ra'ayinka Amin. To masu sauraro kar a manta muna magana ne akan yadda ake bayyana cewa a bayyana kadarorin mutum kafin ya shiga ofishin gwamnati ko dan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati ciki har kwanan nan ma magana sojoji da su custom duka sojoji ma sun bayyana cewa duk sojoji su zo su bayyana abin da suka mallaka da sauran masu mulki. Bari mu tafi jihar Yobe. Wane ne a Yobe? Jihar Yobe Alhaji ne. To Malam na Yobe Alhaji Sannu. Yawwa. yawa menene ra'ayinka? Yawa ni abin nan shawara ta akan wannan abin da aka yi gaskiya ya daidai ina goyon baya kuma Allah ba da ikon yin haka. To mun gode sosai Alhaji daga Yobe bari mu tafi jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum suna Sunana Usman Muktar kan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. to ta takwarana ne ra'ayinka a yau game da maganar kadarori da za a bayyana to a gaskiya yana da kyau a ce duk wanda zai rike wani babban makami na gwamnati da sauransu ya kamata ya bayyana kadarorinsu saboda gaskiya shugabanni yanzu suna amfani da abubuwan ma'aikatan da suke rikewa suna almundana da kuɗin mutane yana da ke gaskiya ko a bayyana kadarorin da ya mallaka fatan za ku tashi lafiya daga usman mustar ɗan nigar wanda ke kasan bacci ka na gode. Eh, to mun gode sosai bari mu tafi jihar benue wane ne a benue. Ado mai gwanje daga Binuwai Otoko. To, to Mala Ado menene za ka ce game da maganar bayyana kadarori kafin masu shiga ofishin gwamnati su shiga? Eh wannan lamari da Buhari yake ko kuma zan ce jama'a da suke fitarwa na a tsara muna munna da shi saboda hakan zai kasance zai sa a yi gaskiya da gaskiya musamman su sata musamman su sata. to mun gode wai gaskiya da gaskiya malam ya ci shiruwa ba to bari mu je ga kebi wane ne a kebi dan buga kai ni guda ne daga kebi argungu to muna jin ka malam na kebi to kamar abin nan na da ji kuna abin eh muna magana eh akan maganan bayyana kadarori na ma'aikata eh. da 'yan siyasa eh to shi na da kyau gaskiya ni na daɗin wannan abin da aka kawo wannan abin cikin waɗannan sharuɗa na Buhari gaskiya. Mm, Allah ya ƙara taimaka mishi. To mun gode amin amin mun gode. Ta bari mu tafi jiha mu tafi kuma ga kuna waye a kwara. Kwara kana kuna magana da Abubakar Sale Sani Sandare wani mazaunan jakin mai zauni kwara. To Malam Sale muna jin ka me zaka ce game da bayyana kadarorin ma'aikata kafin su shiga ofisoshin wakiltar jama'a? eh to gaskiya wannan abin shine a daidai ya kamata duk wani tun bisa shugaban kasa ko gwamna haka ko dan majalisa hmm. amma abin da ya zo ga uh, wannan ciyamomi na local government haka hmm. ya kamata kowane ya to a san cewa menene ya tara kamin ya hau wannan kujerar ta mulki to mun gode sosai malam sale daga kwara bari mu koma jihar kebbi wane ne a kebbi Eh, Nasiru Ahmad Yara. To muna jin ka Malam Nasiru. Gaskiya ya kamata ina goyon bayan yanar Buhari kan abin da yake yi na kowa ya ban ya da kadarorin shi kamiya shiga wata gaskiya muna goyon bayan hakan kuma ubangiji Allah ya bashi kwarin gwiwa ya saka mishi da alkhairi. To amin mun gode bari mu tafi jihar Katsina wane ne a Katsina? sunana alaba baban salim da salima current local gamman katsina state to baban salim da salima muna jin ka menene ra'ayinka game da bayyana kadarorin gwamnati da gwamnatin yanzu take ta yi magana kai gaskiya wannan tsarin muna maraba da shi saboda hakan zai kawo sauƙin wani shugaba in a zalimi ne a samu sauƙin shi in kuma adali ne ƙara adalci a kan haka to muna godiya bari mu tafi zaria da ke jihar kaduna najeriya wane ne a zaria sunana ibrahim abdullahi to malam ibrahim abdullahi menene ra'ayinka game da bayyana kadarorin mutum kafin ya shige ofishin da zai wakilci jama'a daga fanfan kai ba shi ne wada zaria eh to muna jin ka shi ce menene ra'ayinka game da wannan magana ta bayyana kadarori gaskiya ina bada goyon baya game da wannan al'amari da shugaban kasa yake, kuma allah za shi ikon tabbatar da gaskiya kan wani al'amari mm, to muna godiya sosai na Zariya, sai allah ya kai mu to anan za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku da fatan za ku ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka buɗe layi don jin ra'ayoyinku nan kuma zan haɗa ku da kamar yadda na ce sai ku biyo mu. Wasanni a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari ya sami cika alkawarin da ya dauka shekaru 31 da suka gabata na ba da kyauta da ihsani ga 'yan kwallon najeriya da suka lashe gasar farko ta kwallon kafar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 a shekarar 1985 matasan sun lashe kofin nesa da shugaba buhari yake shugabancin kasa na mulkin soji inda ya yi masu wannan alkawarin to amma ya ce dalilan da yasa aka sami jinkirin shekaru 31 kafin cika alkawarin sanannen abu ne ga kowa shugaba buhari ya baiwa kowannensu kuɗi naira miliyan biyu yayin da su kuma matasan da suka maimaita tarihi a gasar da ta gabata a karkashin shugabancin emmanuel aminike aka baiwa kowannensu naira miliyan ɗaya da dubu biyu to sai dai shugaban kasar ya bayyana bacin rai akan rashin tabuka abin kai gida da 'yan wasan najeriya suka yi a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na shekara ta 2012 a birnin london inda ya alkawarin shirin gwamnatinsa na karfafawa ayarin kasar a wasannin na rio de janeiro masu zuwa kane ya kira ga 'yan wasan da su ci gaba da jajircewa domin ɗaukaka suna da darajar najeriya a bangaren wasanni idan muka leƙa gasar ƙwallon kafa ta cin kofin ƙalubalenka na afirka na 'yan wasan cikin gida kuma mai masaukin baƙi wato rwanda ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar biyo bayan nasarar da ta samu a wasan da ta buga yau da kasar gabon da ci biyu da ɗaya ruwandar ce ke shugabancin rukunin nasu na a da maki shida da ta samu a wasanni biyu na matakin na rukuni-rukuni waɗanda kuma duka ta yi nasara a kansu hakan kuma ya nuna cewa ƙasar ta ruwanda tuni ta sami tsallakewa domin ko ƙasar ivory da ke binta a rukunin ce kaɗai take da maki uku yayin da ƙasashen gabon da morocco suke da maki ɗaya-ɗaya da ba za su iya tsallakewa ba ko da sun yi nasara a wasansu ɗaya-ɗaya da ta rage musu a turai kuma kungiyar atletico madrid ta kasar spain na neman sake lashe aman da ta yi sa'ad da yanzu haka ta soma zawarcin tsohon dan wasan diego costa da ke taka leda a chelsea a halin yanzu ba costa kadai ba atletico tana kuma son sayan pedro inda tuni ta aike da jami'inta andrea beta wanda tuni kuma ya soma magana akan waɗannan 'yan wasan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shigar shekara ta ƙarshe a mulki, gwamnatin Obama ta nuna a zahiri cewa za ta ci gaba da fuskantar al'amuran ƙasashen Asiya da suka hada da tattalin arziki, tsaro da siyasa ga ƙawayenta na yankin na Asiya. A shekara ta 2016, Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin cewa an amince da yarjejeniyar cinikayyar trans-pacific partnership wanda yake cinikayya ne tsakanin amurka da kasashen da ke iyaka da tekun pacific amurka za ta ci gaba da sabunta kawancenta da haɓaka dangantakanta na tsaro da ƙawayenta a yankin na pacific amurka ashe take da tallafawa ƙawayenta wajen tsaro da annobar da take shafar jama'a da kuma yaƙi da 'yan fashi a teku. batun tsaro a teku da matsalolin yankin suna cikin ajandar amurka a wannan shekarar in ji mukaddashin mai ba da shawara a kan tsaro da sadarwa na amurka ben rhodes a kan takaddamar kudancin tekun china amurka na karfafa bangarorin gwiwa na samun matsala cikin kwanciyar hankali mai tsaro ya ce a shekarar ta gabata abin da amurka ta haikance a kai a gida da waje shine batun sauyin yanayi ya ce haɗin kan amurka da china shi ya kawo nasarar da aka samu a taron da aka gudanar a paris a kan sauyin na yanayi amurka za ta yi aiki da china a kan abubuwa da dama da suka shafi asia in ji rhodes alal misali za mu yi aiki da china ta hannun hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya mu nuna wa koriya ta arewa cewa gwajin nukiliya da ta yi barazana ce ga ƙawayenmu kuma za ta gamu da sakamakon da ya dace. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mu kare bari mu koma ga sarfilu domin jin labarai amma a takaice. To a takaice Usman a wannan makon ne a tajirin nan kuma shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya haɗa kai da gwamnonin jihohin Najeriya hudu da hamshakin mai kudin Afirka domin karfafa hanyar da za a kawar da cutar shan inna da kuma faɗaɗa rigakafi ga ƙananan yara a arewacin Najeriya. Gwamnonin jihohin Sokoto, Yobe, Borno da Kaduna ne suka haɗu a Kaduna domin rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta tallafa wa shirye-shiryen rigakafin. Hukumar kiwon lafiya ta ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta ce an samu wani mutum na biyu da ya kamu da cutar ebola a ƙasar saliyo yan kwanaki kalilan bayan da aka ce ƙasar ta rabu da cutar cikin makon jiya ne aka so maganin cutar a gawar wata mata da ta kamu da cutar har ta zama ajalanta ran goma sha biyu ga wannan watan na janairu wani kusa shari'a na ingila ya ce dukkan alamu na nuna cewa mai yiwuwa ne shugaban rasha vladimir putin ne da kansa ya ba da umarnin a yi amfani da guba wajen hallaka alexander Litvinenko wani tsohon ɗan leƙen asirin ƙasa na Rasha da ya arce zuwa Birtaniya bayan zarge-zargen abubuwa da yawa da ya taɓa yi wa shugaban na Rasha ciki har da cewa shugaba Putin yana ɓata ƙananan yara. Wani mutum musulmi ɗan ƙasar Kenya da ya ƙare wasu kiristoci da ke tare da shi ya rasa ransa. To an gaishe ka Sarfilu da kuma takaitattun labaran shirinmu na daren nan ya kammala sai kuma gobe da duk dukun Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Amma kafin mu sallama ga wannan taya murna ga Muhammad Sani Ibrahim Gumel da amaryarsa Fatima Abdullahi Gumel wanda za a daura auren su gobe in Allah ya kai mu Juma'a a da misalin karfe biyu na rana a babban masallacin mai martaba sarkin gumel allah ya ba da ikon zuwa su kuma ya ba su zaman lafiya kabara ne a madadin sarfilo da julie lathas muke cewa mu zama lafiya har ma da shi injiniya sadra This program has come to you from the Voice of America, Washington.